Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin mazagai duniya daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman zan jagoranci bitar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi. cikin shirin wannan makon za a ji cewa Isra'ila ta baiwa Falasɗinawa fiye da miliyan ɗaya umarnin ficewa daga arewacin yankin Gaza zuwa kudancinsa a yayin da take shirin kaddamar da mamayar sojojinta kan yankin ta ƙasa. Za kuma a ji yadda dubban mutane suka gudanar da zanga-zangar goyon bayan Falasɗinawa a sassan duniya yayin da a gefe guda Amurka ta jaddada goyon bayanta ga Isra'ila a yakin da take yi da mayakan Hamas. idan muka leka najeriya kuwa gwamnati ce ta janye takunkumin hana shigo da wasu kayayyakin masarufi 43 cikin kasar matakin da aka ɗauka tun shekaru takwas da suka gabata a ranar juma'ar da ta gabata rundunar sojin isra'ila ta umarci ilahirin fararen hular da ke arewacin zirin gaza ciki har da jami'an majalisar ɗinkin duniya da su gaggauta ficewa zuwa kudancin yankin cikin sa'o'i 24 domin tsira da rayukansu a daidai lokacin da dakarun isra'ila ke shirin afkawa arewacin zirin na gaza ta ƙasa da nufin murkushe mayakan ƙungiyar hamas azima bashir aminu na ɗauke da rahoto a kai Wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Isra'ila ta yi kira ga ilahirin fararen hular yankin arewacin Gaza su gaggauta barin gidajensu zuwa kudancin wadi Gaza kamar yadda ta nuna a taswirar yankin da ta wallafa. Tana mai cewa ya zama wajibi su bi wannan umarni idan kare rayukansu. Sanarwar ta ce Hamas ta kaddamar da yaƙi ne akan Isra'ila kuma yankin zirin Gaza ne filin daga inda ta ce mayakan Hamas na ɓoye a cikin ƙarƙashin ƙasa a yankin saboda haka take shaida wa fararen hula cewa barin yankin mataki ne na kare kai wata sanarwa da ta samu sa hannun kakakin majalisar ɗinkin duniya stefani dijari a juma'ar nan ta ce ta samu wannan labarin umarni na isra'ila tana mai cewa ba zai yiwu sama da mutane miliyan ɗaya su bar wannan yanki ba tare da an fuskanci gagarumin matsalar jin kai ba a nata bangaren kungiyar hamas mai iko da zirin gaza ta yi watsi da wannan umarni wanda ta bayyana a matsayin farfaganda propaganda mara amfani kana ta yi kira ga falasɗinawa da su yi watsi da umarnin na isra'ila to bayan umarnin da rundunar sojin isra'ilar ta bayar a ranar juma'a kan cewa ilahirin fararen hular da ke arewacin zirin gaza su gaggauta ficewa daga arewacin yankin zuwa kudancinsa ƙasashe da ƙungiyoyi sun rika mayar da martani kan lamarin kuma kamis misali ya duba mana kaɗan daga cikinsu a wannan rahoton. Bayan wancan umarni na Isra'ila, shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya yi gargaɗi game da faruwar mummunar rikicin Nakba wanda ya tilasta wa Falasɗinawa 760 barin gidajensu a shekarar 1948. A nata martanin, ƙungiyar ƙasashen Larabawa a wasiƙar da ta rubuta wa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ta zargi Isra'ila da yin ramuwar gayya kan fararen hula da ke Gaza. maimakon gudanar da binciken soji don kai hari kan mayakan hamas da suka kai musu hare-hare cikin isra'ila a yayin wata ganawa da sarkin jordan abdullah ya yi da sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken a yau juma'a ya ce isra'ila na kokarin ɗaiɗaita Falasdinawa, sarki abdullah da kuma ministan harkokin ƙasashen wajen iran hussein amir sun buƙaci amurka da ta gargaɗi isra'ila game da irin har-haren da take kaiwa yankin gaza don kan rikicin ya bazu yankin gabas ta tsakiya shi ma shugaban rasha vladimir putin ya ce har-haren da isra'ila ke kaiwa gidajen fararen hula na da mummunar illa inda ya buƙaci gaggauta kawo ƙarshen sa kuma ya ce ƙasarsa a shirya take wajen shiga tsakani. To dubban mutane a dai ranar Juma'ar da ta gabata sun bazama kan tituna a sassan duniya domin nuna goyon bayan su ga Falasɗinawa a daidai lokacin da Isra'ila ke shirin kaddamar da farmaki ta ƙasa kan zirin Gaza da nufin murkushe mayakan Hamas. Masu zanga-zangar sun yi ta yantar da harin bamabamai ta sama da Isra'ila ke kaiwa kan yankin Gaza babu kakkautawa inda ya zuwa yanzu sama da mutane 1,500 suka mutu matakin da ta ce martani ne kan farmakin bazatar da mayakan Hamas suka kaddamar kanta tare da kashe mata mutane fiye da 1,300. A Bagadaza babban birnin Iraki dandalin taro na taharir jama'a suka cika domin amsa kiran jagoran mabiya shi'a muktada al-sadar don yin allah wari da isra'ila A sana kuwa babban birnin Yemen masu zanga-zangar da suka fita kan tituna daga tutocin ƙasar suka ta yi tare da na Falasɗinawa. A birnin Islamabad na Pakistan kuma taka tutocin Amurka da na Isra'ila masu zanga-zangar suka yi ta yi game da yin Allah wade da su. A Kuala Lumpur babban birnin Malaysia kimanin musulmi dubu ɗaya ne suka kaddamar da zanga-zanga tare da ƙona tutocin Isra'ila. Malaman addinin Musulunci a Indonesia kuwa kira suka yi ga dukkanin masallatan ƙasar da su gudanar da addu'o'i na musamman don nema wa Falasɗinawa tsaro da zaman lafiya. An gaishe da Nasir Sani. To a yayin da dubban mutane suka gudanar da zanga-zangar marawa Falasɗinawa baya dangane da hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan zirin Gaza. A ranar Alhamis, Amurka ta jaddada goyon bayanta ga Isra'ilar a yakin da take yi da mayakan Hamas a daidai lokacin da ma'aikatar lafiyar yankin Falasɗinawa ta ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren da dakarun Isra'ilar ke kaiwa kan Gaza ya ta mutane dubu ɗaya da ɗari biyar. Anthony Blinken ya bayyana haka ne yayin wata ziyara a yankin gabas ta tsakiya da ya kai a yau da nufin kawo ƙarshen rikicin. Ya ce Amurka ta fara cika alkawarin tallafawa Isra'ila a yakin da take yi da Hamas, har ma ya gargaɗi ƙasashen da ke son yin amfani da rikicin wajen kai wa Isra'ila hari da su sani cewar ƙasarsa ba za ta bari ba. The message that I bring to Israel is this. Saƙon da na zo wa Isra'ila da shi, ku zama masu ƙarfi, yadda za ku iya kare kanku. Za mu ci gaba da alkawarinmu na kawo muku harsasai da sauran kayan tsaro da Isra'ila ke bukata. Zan sake jaddada gargaɗin da shugaba Biden ya yi a jiya ga duk wata ƙasa da ke tunanin yin amfani da rikicin da ke faruwa don kai wa Isra'ila hari. Su sani, Amurka na goyon bayan Isra'ila. United A nasa ɓangaren, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yaba da ziyarar Blinken tare da neman gudunmuwar kawar da Hamas baki ɗaya. Mr. Secretary, your visit is another tangible example. Ya mai girma sakatare, ziyararka wani misali ne na zahiri ga irin goyon bayan da Amurka ke baiwa Isra'ila. Hamas tana nuna matsayinta na ƙiyayyar samar da ci gaba, irin kisan gillar da ta yi wa matasa a wajen bikin kalankuwa da ƙona matasa da ransu ya nuna ISIS ce. Ya kamata kuma a kawar da ita daga cikin al'umma. kar wani shugaba ya gana da su kar wata ƙasa ta basu mafaka duk wacce ta yi haka a sanya mata takunkumi. Bayan ziyartar Netanyahu da Blinken ya yi, zai wuce Jordan don ganawa da Sarki Abdullahi da kuma jagoran Falasɗinawa Muhammad Abbas, sannan akwai yiwuwar ya kai ziyara wasu ƙasashen Larabawa. A gaida ka misali, To dangane da yakin da ya barke tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas da kuma halin da zirin Gaza ke ciki da martani ko matakan da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashe da kuma sauran ƙungiyoyi ke ɗauka kan halin da ake ciki. Na tattauna da Farfesa Kamil Sanifagi na tsangayar nazarin ilimin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya. Tun lokacin da aka kirkiri ƙasar isra'ila aka kai ko kuma aka kai yahudawa suka zauna a yankin falasinu a 1948 har izuwa yanzu ita ƙasar isra'ila tana ɗaukan matakai na gallazawa a su falasinawa a kuma na baya-bayan nan ma shine 2007 eh, inda ita isra'ila ta killace yankin gaza a ta mai da shi wani za a ce babban furzina ne na ta kewaye falasina kusan miliyan shida inda ba shiga ba fita wannan gaskiya abu ne wanda bai dace ba inda ake yi kuma har a zo a ce ƙasa a irin wannan isra'ila ta ba da sanarwa cewa mutane su fita daga yanki za ta far musu gaskiya wannan ya kare duk wata dokoki da ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa da dimma kuma batun haƙƙin ɗan adam da batun zamantakewar jama'a wannan gaskiya babban abu ne wanda inda wata ƙasa ce ta yi ba kamar isra'ila ba wacce take shafaffiya da mai ce a idan turawa da yanzu abubuwan sai dai inda aka gani to kasashen larabawa ƙarƙashin ƙungiyar arab league sun gudanar da taro tun a wancan makon inda suka yi Allah wadai da hararen da Isra'ila ta kaddamar wanda ke shafar fararen hula a kan zirin na Gaza inda kuma suka buƙaci a janye ƙawanyar da Isra'ila ta yi wa yankin na datse shigar da ruwan sha da abinci da magunguna da kuma man fetur da sauran kayayyakin bukata. Ya kai kalli rawar da waɗannan ƙasashe ke takawa dangane da halin da yankin Falasɗinawan ke ciki sannan kuma baya ga su ƙasashen larabawan ya ya ka kalli eh, rawar da majalisar ɗinkin duniya ke takawa laraba wannan taro da suka yi ai ba wannan shine karo na farko ba tun lokacin da ake ta wannan da rigingimun suka taso kullum ƙungiyar haɗin kan laraba sai dai ta zauna ta yi allah wade a inda kawai aka ga ta yi ɗan tasiri shine 1973 lokacin da suka yi amfani da tattalin arziki da allah ya ba su na mai wanda ya sa mai ya tashi a duniya to tun daga wannan kuma ba a sake samun wani tasiri na a zo a gani bayan da larabawa za su iya haɗa kansu har su tsaya da larabawan sun tsaya gaskiya da yanzu a falasini ta samu 'yancin kanta a halin da take a yanzu ba ita kuwa a majalisar ɗinkin duniya da ita da amerika da kuma ƙasashen turai ai sun nuna ba masu shiga tsakani ba ne tun a barkewar wannan abin sun fito karara sun nuna suna goyon bayan isra'ila musamman ita amerika wanda har eh, ma sakataranta na kasashen waje a anthony blinken ya je yan ba wa isra'ila tabbacin cewa suna tare da su kuma ana wannan aka kawo mata ƙarin makamai da jirgin ruwa mai ɗaukan jiragen sama duk inda an san cewa rigimar da yakin ba daidai take ba kuma ba ƙarfinsu ɗaya ba amma ake ƙarawa mai ƙarfi karfi kuma ake batawa a ci zalin marasa ƙarfi wato su ne larabawan farasino to wani batu da aka daɗe ana tattaunawa a kai shine samar da ƙasa biyu wato su ma falasinawa yankin nasu ya zama ƙasa 'yantacciya wannan ake ganin shi ne zai ba da damar a warware wannan rikici kusan ɗungurungun baki ɗaya shin me kake ganin ya taka rawa wajen fuskantar wannan tsaiko ai tuntuni aka matsawa yan falastin har suka yarda da wannan laraba suka yarda cewa mafitar wannan abu shine a yi ƙasashe biyu da isra'ila da falasinu su zauna da junansu zaman lafiya to duk abin da aka yi wannan ita isra'ila takan sa kafa ta shure shi sannan kuma amerika ita da ta yi uwa ta yi makarbiya a kan batun ƙasashe biyu amma kuma ta zo ta juya ta ƙiyadda domin isra'ila ta ƙiyadda da al'amar <clears throat> don haka gaskiya mafita dai kawai shine dole a koma ga wannan abu domin bayan da za a ce ita yanzu a ce isra'ila an kore ta gurin nan haka kuma bayan da za a ce an kori su 'yan falasinawa daga ƙasarsu a mai da su wani guri farfesa kamil sani fage na jami'ar bayero da ke kano a najeriya To daga rikicin gabas da tsakiya sai kuma Najeriya, inda mahukuntan kasar suka cire takunkumin dokar hana shigar da wasu kayayyakin masarufi 43 matakin da aka ɗauka shekaru takwas da suka gabata daga cikin waɗannan kayan masarufi kuwa har da shinkafa da kuma man girki cikin sanarwar da ya fitar babban bankin najeriya ya kuma yi alkawarin ci gaba da baiwa masu shigar da kayayyakin buƙatar dalar amurka domin samun sauƙin farashi yayin hada-hadar cinikayyar tasu tun dai wasu 'yan najeriya irin su aliyu mudi suleiman suka nuna jin daɗin su da matakin cire takunkumin gaskiya wannan gwamnati ta tunani kwarai kuma ni a tunani tunanina wannan din ya zo a daidai lokacin da mutane suke fama da matsanancin yanayi ya kamata a bari mutane su shigo da abinci saboda yin haka din gaskiya zai sa abinci ya sauki ya kuma arha kuma mutane su samu su saya da sauki. Tun a shekarar 2015 ne da mahutan Najeriya suka sanya takunkumi a kan kayayyakin 43 ciki kuwa har da shinkafa kifi da man girki. mutum da masanin tattalin arzikin ƙasa yushau aliyu ke cewa irin hauhawan farashin da ya shigo ma tattalin arzikin ƙasa an kai wani mataki mai wahala wanda duk in ba a samar da abincin kata ba to babu wani tsari da zaka kawo da zai samar da samuwar abinci a wajen magidanta sai dai shugaban kungiyar manoma a najeriya malam kabir ibrahim cewa ya yi sukan basu yi farin ciki da cire takunkumin ba domin a cewarsa muna nan muna sauraron mutanenmu da ke karkara abin da suke cewa wa suna ta kukan cewa lallai wannan zai jawo mana koma baya za a samu karaya arziki manoma wanda suka shigo noman don sun ga alamar akwai riba za a sa su bari baya kayan abinci irin su kifin gwangwanin gesha sauran kayayyakin da za a yi shigo da su a yanzu sun hada da kwanan rufi wilbaro da sauransu muhammad kabir yusuf abuja rafaya hausa a yanzu kuma sai batun tsaro a najeriya inda sojojin kasar suka samu nasarar halaka 'yan ta'adda sama da ɗari a tsakanin jihohin zamfara da neja bayan hararen da suka kaddamar kansu ta sama to sai dai wani mazaunin yankin da ya nemi a sa kai sunansa ya ce adadin 'yan bindigar da aka halaka ya zarce yadda ake tunani gaskiya 'yan midiya suna yadawa an kashe sama da ɗari amma labarin da ya zo mana an kashe gaskiyar magana ba adadi domin a inda wurin ya faru can mai laka a Niger State wanda ya bora da zamfara na aka fara buga masu bom aka samu kashe mashin arba'in sannan jirgin stil ya biyo su har wani gari da ake kira babban doka inda yake kusa da sadau ya kuma kara jin su yana bubbuga su haka a inda da safe ke suka kawo su ga waki a nan babban doka da cewa a rufe masu mutanen ma ba samu fitowa ba saboda tsoron jirgi ko tsoron mutanen sun suka kiya ba za su yi masu ba suna iya masu wani abu da ba shi bane saboda duk kusan yankunan suna hannun rukon su ne sannan suka biyo su a ko ni gari yayin kira dan gurgu ko kuma nan ma jirgin ya buga ya kashe su ba adadi sannan kuma ya bi su har wani gari da ake kira dan dalla shi ma nan ya taba su ya je kuma wani gari da ake kira madada duka a cikin zamfara ne kuma nan gaskiya an buga an kashe su to duk wanda zai baka rahoto sai dai ya faɗi cewa eh lalle an kashe wani zai iya faɗa maka sama da ɗari wani kuma ce ma ɗari duka abubuwan da haka suke tafiya. To daga Najeriya sanyi Nijar inda hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum ya cika kwanaki 80 tsare tare da mai ɗakinsa da ɗansa tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatinsa a ranar 26 ga watan Yuli lamarin da ya sa har yanzu makomarsa ke cikin rashin tabbas ga rahoton Michael Kudusin. Bazum wanda aka zaɓa bisa tsarin demokradiyya don ya jagoranci ƙasar da ke yankin yammacin Afirka ya zake cewa ba zai sauka daga kan karagar mulki ba kuma har ya nemi mafita ta shari'a duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya da kungiyoyi da dama ke yi na sakinsa sabuwar gwamnatin mulkin sojin nijar ta yi kunnen uwar shegu tun bayan wannan juyin mulki ne ba bazum yake tsare a gidansa na cikin fadar shugaban kasar da ke birnin yamai tare da matarsa haziza da ɗansa salim kuma lauyansa ɗan ƙasar senegal Mohammed saidu Dianye ya ce babu abin da ya sauya game da halin da yake ciki Wasu makusantan hambararren shugaban sun shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa ana tsare da shi ne a yanayi na rashin wutar lantarki da wadataccen ruwan sha. Majiyoyin sun kara da cewa ana kai masa abinci duk bayan kwanaki biyu, kana likitansa yana ziyartar sa akai-akai, inda suka kara da cewa yana cikin ƙoshin lafiya kamar yadda mai ɗakinsa da ɗansa suke, amma ya dage ba zai yi murabus ba. To yanzu kuma sai kasar Mozambique inda iyalan waɗanda wani harin 'yan ta'adda ya ritsa da su a shekarun da suka gabata suka maka katafaren kamfanin sarrafa man fetur da sauran albarkatunsa na Total Energies a gaban kotu bisa sakacin da suke zarginsa da yi lamarin da ya sanya shi gaza baiwa ma'aikatansa kariya. Rikayya Abu Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Iyalan waɗanda suka mutu sanadin harin da kuma waɗanda suka jikkata na buƙatar kotu ta tilasta wa kamfanin biyan su diya kan zargin sa da sakaci wajen ba su kariya. Tuna dai kamfanin ya musanta zargin yana mai cewa sam tuhuma tuhuman mutanen ba su da tushe ballantana makama. A dubu da 2021 ne 'yan ta'adda suka farwa kamfanin da ke aiki a ƙasar Mozambique lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. masu shigar da karar da suka haɗar da 'yan uwan wasu mamata guda hudu da kuma wasu da suka tsira da munanan raunuka guda uku sun shaida wa kotun cewa kamfanin ya samu bayanan sirri kan cewa za a kai masa hari amma ya ki baiwa ma'aikatansa kariya kuma ya ki basu bayani don su kare kansu. Bayan da aka kai harin kuma wani karamin jirgin kamfanin ya fara aikin ɗiban marasa lafiya, amma mai ya ƙare kuma mahukuntan kamfanin wanda aikinsa shine sarrafa mai suka ba da izinin zuba mai a jirgin. Jan kafar da ya ƙara yin ajalin wasu mutane da dama, don haka mutanen ke zargin kamfanin da aikata kisan kai a fakaice. To mai sauraro da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa. a madadin jagoran shirin bashir ibrahim idris da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura hassan alhassan suleja nura ado suleiman da na jagoranci gabatarwa ke maka fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya.